أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأسلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na talatin da daya ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya je idan ba manta ba mun tsani a ƙarshen aya ta 80 cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran yau za mu kai farkon aya ta 80 kafin haka akwai tambayoyi galibin tambayoyin da mutane suke rubutowa ba su da ma'ana sosai sai sa bana shigaltuwa wajen karanta su sai ka duba tambaya ka karanta ashirin da wuya ka samu guda biyu ko uku wadda ta cancanta a karanta ballantana ma a bada hansa mai tambaya ta farko yana cewa gaskiya ne idan mutum yana karanta suratul kafi a kowace juma'a zai rabu da talauci ba gaskiya bane wani ya haddace qur'anin ma yana da cikin talauci ba suratul kafi ba haka bane ba in dai karanta suratul kafi ko mutum to wanda ya haddace ba wato mu dauki ayoyi na alqur'ani ana karanta su ne dan neman lada ba wajen mutum ne kudi ba a duniya dan ka samu kyakkyawan sakamako a lahira dan ka gyara zuciyarka imanin ka haba ya habaka kuma ayyukan ka na gari su mashaya inda za a rinka tsayar da wurin zina inda zai ajiye matan banza ana zuwa ana zina da su ana ba su kudi ko ya da su wani wuri na ajiyar kayan laifi fatausun mugdan kwayoyi to wannan ko musulmi ne ma bai halatta gaba shi haya ba in zai tsere da cikin waɗannan ababen wannan sana kuma wanda ba musulmi ba ya zanto min babu aula dan haka lalle mu zura ido mu gawa muka ba haya ko me zai yi a gidajen mu duk mutumin da ya kasance zai yi amfani da gidanka ko shagonka na haya wajen wani aiki na sako kuma duk da haka sai ka ba shi duba da cewa kila zai ku baka kuɗin haya masu tsoka to ka tabbatar ka yi ta'awuni akan al-ismi wal udwan ubangiji ko ya ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan aikin sako kar ku yi taimakekeniya da juna akan dukkan wani aiki ne ketare iyakar ubangiji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya la'anci mutum guda hudu cikin hadisi mutum na farko wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba mutum na biyu mutumin da ya zagi mahaifansa mutum na uku man awa muhdisa wanda ya bayar da mafaka ga mafarnaci to ka yana daga cikin ba da mafaka ga mafarnaci ka bayar da gidanka haya don ayi ayyuka na ibada na wani addini ba musulunci ba ko kuma dan a sayar da barasa ko wani abu sannan kuma mutum na hudu man zayyara manar ard wanda ya canza kan iyaka ko ta floti ko ta kasa ko ta gida ko ta gona don ya shiga gonar makwabcinsa ko flotin makwabcinsa wannan duk Allah an ce su cikin hadisi da haka dai masu gidajen haya sai su haka tabbatarwa za su ba hayar gidan su ko wannan kuma yana cewa azumi yayi rani sai ya rubuta ko da ya farka sai samu yayin sarki duk wannan suna jiki ne hukuncinsa azumin ka daina nan lafiya kalau idan ka tashi sai kai wankan janaba don ci gaba da sallolinka amma hakan bai shafi azumin ka ba azumin ka nan ba abin da ya karbe shi dan mafarki ba ya kare azumi wannan yana cewa mutumin da baya da mazakuta ya iya limanci sannan makaho zai iya wa masu ido limanci da gurgu da kuturu za su iya yin limanci ga waɗanda suke masu lafiyar gabai ko kuma sai da 'yan uwansu ila wannan abin da ya wannan tambayar dan isara da ne lamun cewa mutumin da yake bayar da mazakuta akan wani kauli ma ko neman ci wajen ba na ce akan wani kauli ne yake amma ban yi tarjihi ba ban ce wanne ne zance mai karfi ko mara karfi ba wato asali a cikin addini shine dukkan wanda sallarsa ta inganta shi kadai to in yayi tare da jama'a kuma ya halatta mutumin da baya da mazakuta idan yayi sallah shi kadai ta azhar ko ta la'asar sallarsa ta yi matakar take shirka ta yi to haka idan ka bi shi baya ko da duk garin nan suka bi shi sallah baya sallarsa ta yi amma ana maganar cewa a naɗa shi ya zanto limami ratibi na dindindin bayan ko an san baya da mazakuta to shine wadansu malamai suke ganin babu kamala ta tare shi da haka bai kamata ba ina fata mun fahimta amma dai zance mai inganci shine dan yayi wa mutane sallah ko limanci babu laifi haka ko makaho dan yayi wa masu ido limanci haka kuturu ko gurgu idan suka yi wa masu lafiyar gabbai limanci dukkan su sallah su tayi abin da ake bukata iya sallah din shine abu mai muhimmanci suka sharuɗanta da suka dokokinta ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da kuma lafiyayyen karatun qur'ani wannan shi ake bukata a wajen sallah ko limanci wannan kuma yana magana kan yana yawan wasuwasi a cikin sallah ya zai rabu da yawan wasuwasi a cikin sallah mutum yakan iya korar wasuwasi a cikin sallah ne gwargwadon yadda sallarsa ta yi kusaci da sallar annabi duk mutumin da sallar ta yi nesa da sallar annabi to zai ci karo da wasuwasi mai tarin yawa a cikin sallah manzo Allah ya sallo kamar ra'aytumuni sallu a cikin sallah sai ya koya mana da mun yi kabbara bayan mun tabbatar mun fuskanci alqibla abu na farko da mu iya yi du'a ul istiftah addu'ar buɗe sallah kaga addu'ar buɗe sallah kuma nau'i ce daban-daban manzo Allah ya koyar da ita a salo daban-daban wanda duka iya kai ka dauka kai mafi shahara ko mafi inganci shine abin da ya tabbata cikin bukhari اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقني من الخطايا بالماء والثلج والبرد ko wannan ko wata wadda ka iya da kayi du'a ul istifta sai kai isti'aza sai da ta isti'aza da manzon Allah ya koyar a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim isti'aza ita ce take korar shaytan a cikin sallah idan kayi sai da annabi sallallahu alaihi daga nan sai basmala daga nan sai karatun fatiha sannan goshinka na idanka na kallon inda za ka ɗora goshinka ba ka kallon dama ko hagun ɗinka to kaga cikakkiyar tsayawa da kamala ga karatu mai kyau to gwargwadon yadda ka tsare waɗannan ladubba na sallah da manzo Allah ya koyar gwargwadon yadda za ka rabu da wasu wasu ta iya kuma Allah ya garbe ka kai kokarin kiyaye adab din da komai da ake bukata gwargwadon yadda ka iya ko kai koya daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma wasu wasu ya rika zo maka lokaci bayan lokaci to duk lokacin da wasu wasu ya zo maka cikin sallah sai kai istiaza manzo Allah ce kai isti'aza ka tofa hagu har su uku insha Allah sai dan zai tafi barka to wannan shine abin da zaka to kai kokari ka koyi sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan duk da haka wasu wasin ya ci gaba da damun ka to kana cikin sallah ya halatta kai isti'aza ka tofa hagu dinka a'udhu billahi ka tofa hagun dinka ya halatta hadisi ya nuna haka ko dai kyautan su malamai sun ce idan mutum ya tofi a cikin sallah to ya yi ƙari. sai sujudan ba hadisi ta kama shi to ƙarin mai suka ce an samu ƙarin ta da fa dan ya ce tuf to amma ai tuf ba zance bane ba idan kuma zance ne to wani yare ne <laughs> hausa ne ko kanuri ne ko fulatanci ne ko yarbanci ko turanci tuf haka gabar da yawo ne ba magana ba ce da haka ba wani ƙari ne ke cikin sallah ko bin umarnin manzon Allah kai dan ya ce kai kofi idan idan dan ya dame ka tambaya ta karshe wanda yake cewa na ji magana da kai dangane da sharifai to ina so in tabbatar maka da cewa sharifai wanda wuta ba ta cin su a nan garin ma in kana so ne zan kawo mutum dubu abin da ke kawo ya ce wai da wuya ka samu wani gida daga cikin gidaje na kanuri inda babu sharifi haka ya ce yace da wuya ka samu famili inda babu sharifi a cikin su wanda da za a samu wani mutum ɗaya zakka wanda wuta ba ta cin sa wani ma zai zo ya sa hannun shi a irin ramin da ake sa lantarki ba abin da zai same shi kuma babu wani magani da suka sha haka Allah ya yi haka yi faɗa ban sani ba ko wata yadda ya ku ne za ku ba da shaida <laughs> ni ba sha ne ba a samun masu da'awar shirkaka ba wannan kai ya kamata ka tabbatar cewa a Kano nake a Kano kuma akwai unguwar sharifai da sarkin su da sakataren su sai sun fi kamurewa kenan <laughs> unguwa ce guda sunanta unguwar sharifai ko ba haka ba akwai sarkaka ta cewa mutum ya ce shi jikan annabi ne a yi da'awarta wannan ita ce muka na za zafafa magana a kanta domin mutum ya yi da'awar cewa shi jikan annabi ne ba tare da tarihi na salsalar iyayensa ya nuna haka ba ƙarya ce cikin addini kamar yadda da'awar annabta ƙarya ce to haka da'awar cewa ne dangin gidan annabi ne ƙarya ce cikin addini da idan mutum ya yi wannan ya dawo wa kansa falalar da ba da ita domin duk wanda ya zanto cikin ahlul ta kamar yadda na faɗa akwai hukunce hukunce da suka shafi cikin addinin musulunci cikin akwai sa cikin salati don lokacin da kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ta shafe shi sannan kuma ba za a bashi zakka ba zai ci faraka ba amma abin mamaki yau masu da'awar sun jikokin annabi ne duk zakka su suke karɓewa duk sadaka su suke bi suna karɓa kuma kuma sun ce ji jikokin annabi ne kaga sun kare ka'idar gidan amma maganar kana cewa wani wuta ba ta cin waɗansu wallahu alam wannan zancen da ka sai an bincika amma dai abin da na riga na sani wanda na karanta a karance kuma na faɗa a nan shine galibin waɗanda za su ga suna wasa da wuta ba ta cin su sun fito su yi da awar ta kasu wuta ba ta cin su amfani suke da waɗansu magunguna waɗansu ma tsafi suke waɗansu ma sihiri suke wannan tabbas na gani ina jin na taɓa baku labarin wani sarkin shari'a wato wani mutum ne a nan cikin Najeriya ne sai je Nijar da ya je Nijar sai ƙarya ce shi shariki ne sai aka ce ga sarkin sharifan gari kaza ya zo to a garin kuma duk al'ada duk shekara ana wani wasa na wuta inda makera suke zuwa a hura wuta su rinka shiga ciki ko a sa karfe yayi zafi ana dakalawa a jiki to sai aka ce to ga sarkin sharifin gari kaza za su mata a yake shi bai sani ba shi ya je a bisa rashin dace ya je yau ya yi da awon sirri saka kuma gobe ake wasan wuta a gari kuma dare yake shi ya sani aka hura wuta ko duk kowa yana ta wasa da wuta cikin makera wanda ake zuwa kawai sarkin sharifan gari kaza ba na so in faɗi sunan garin <laughs> wuta tana ci aka rasa yadda za a yi cikin sai ruwa ya rasa yadda zai to ɗaya daga cikin sharifan garin wanda yake yana cikin irin masu sun shahar da tsafi shi ya san cewa wannan ƙarya ke sai ya ce akwai yadda za a yi za mu fita ni da kai akwai abin da zan baka wanda wutar ba za ta maka komai ba sai dai kawai karka da tsoro amma idan an tashi duk abin da ka samu za mu raba daidai ya eh ya yadda za su raba daidai shi da yake san ma ai sai ta imrul qais ce wa qad tawwabtu fil afaqi hatta raditu min al ghanimati bil iyadi so yake ma dawo lafiya ba wai a samu wani abu ko ba <laughs> raditu min al ghanimati bil iyadi da haka sai ta tafi da haka tafi sai shi wata sanda ya rike wato yake shi da ya taho gaban sa na faduwa ya sa irin dogon hular da na faɗa muku ja ana cewa ga sarkin sharifan gari kaza da yayi haka da sanda ya nufutar sai wutar ta matsa baya kaga kafi ne ya nufe ta sai tsoro da baya sai lalle wannan kan ba dama ne da aka yi ta kyautar kuɗi da menene da sauransu to kaga wannan ai goma safa ne haka kawai sai mu ce maka wannan sharifi ne ko jikokin annabi ne Allah gane da mu Allah fahimta na dai mu tashi aya ta 81 bayin ta Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وبين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين tunawo mutanenka lokacin da Allah ya riki alƙawalin annabawa gaba ɗayansu yace da sulama, lama atitukum min hikma duk irin abin da na baku na littafi da na saukar a kan ku wa hikima ko wata hikima da na baku da azancin magana da fasahar harshe thumma ja'akum rasulun sannan sai wani manzo ya zo muku musaddiqul lima ma'akum wanda yake gaskata abin da yake tare da ku na littafin da aka saukar muku la tu'minun nabi lalle ku yadda za ku yi imani da shi wa la tansurunna kuma lalle ku yadda za ku taimake shi wajen iyar da sakon da na aiko shi da shi qala ubangiji yace a aqarartum shin kun tabbatar da hakan wa akhadhtum ala zalikum isri kuma kun riki alkawali na akan hakan al-isru shine al'adu kun riki alkawali na akan hakan babu sabawa qalu gaba ɗayan manzanni suka ce aqrarna eh mun tabbatar da haka ya Allah qala ubangiji kuma yace da su fashhadu wa ana ma'akum min shahidin to ku shaida ni tare da ku ina shaidawa ni zan zama masu shaidawa cewa nayi wannan alkawalin da ku kuma kun amince cewa za ku bi ni akan haka to wannan aya malamai sun yi saɓani wajen fassarta amma saɓanin da yana komawa zuwa ga ma'ana ɗaya idan ka bi tushen kowace magana magana ta farko suka ce wannan alkawali ne ubangiji ta'ala ya da kowane annabi da ya turo cewa lallai in kana da rai annabin da zan turo bayan ka ya zo lallai ka yi imani da shi lallai ka taimake shi akan iyar da saƙonsa har kafin kai lokacin ka ya wuce wato kowane annabi an yi alkawari da shi aka haka annabi nuhu an faɗa masa annabin da zai biyo bayan sa lalle ya taimake shi annabi hudu an faɗa masa cewa idan annabi salihu ya same su da rai lalle ya taimake shi annabi salihu an faɗa masa duk annabin da ya biyo sa shi ma haka har yanzu annabin karshe shine shi goma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kowane annabi an yi wannan alkawari da shi a karan kansa shi waɗansu malamai suka ce a'a gaba ɗayan annabawa ne ake magana da su kan cewa kowanne ɗaya daga cikinsu inda Allah zai turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sa to lalle ya yi imani da shi kuma lalle ya taimake shi wato sai ayar ta zanto cewa alkawali ne Allah ya dauka da kowane annabi lalle ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kuma inda Allah zai dauki rayuwarsa ta yi tsawo har annabin a turo shi yana nan da rai to lalle ne ya taimaki wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam. wannan ke nuna fifikon shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan shari'o'i na annabawan da suka gabace shi kowace doka da Allah ya saukar daga sama an yi mata zamani wanda idan lokacin ya wuce aiki da ita kuma ya kare amma dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mata iyaka ba daga nan har zuwa tashin kiyama wato dokar ita ce ta karshe kenan da haka a yanzu inda Allah zai kaddarawa annabawa da suka shuɗe baya dawowa to ba wanda zai aiki da littafin su dukkan su sai su aiki da alqur'ani mai girma dan sun zo daidai zamanin da zamanin alqur'ani period din da ake yanzu ta alqur'ani ce da haka sai su ba alqur'ani to kaga wannan na nuna fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa sannan wannan alƙawari da Allah ya da annabawa shin ya tara su ne wuri guda yi wannan maganar da su ko kuma a'a kowanne an yi magana da shi shi daya wani ma da zo aka yi da shi shi daya wani ma da lokacin su zo aka yi da shi shi daya ma'ana an yi ne da su a ɗaiɗaikun su amma da Allah ya tashi ba da kawo labarin sai ya kawo shi a jumlace kamar ga su a tare aka faɗa musu maganar lokaci guda suna ji su duka a tare da cewa kowanne ku an yi da shi ne shi kadai a zamaninsa a lokacin da aka tura shi ina a su ma aqaftum ala zalikum isri kun yadda yi rike alkawali kan tsare alkawali na ni da ku qalu annabawa suka ce na eh mun yadda Allah ce fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalik wanda duk ya juya baya bayan wannan alkawali da annabawa suka ciyo fa ulaika humul fasiqun to yana cikin fasikin magana ta biyu wato kaga wannan magana ana magana ne kan annabawa ne aka rike alkawalin da su sawa'un ko wanne a zamanin su sun kadai ko kuma a'a an hada su ne lokaci guda aka faɗa musu magana ta biyu ita ce magana ta malaman da ke cewa alkawali ne aka yi da al'ummomin annabawa al'ummar annabi nuhu Allah ya rike alkawali da su in za ku yi tsawon rai har annabin da zai zo bayan ku ya zo to ku yi imani da shi ku taimake shi haka al'ummar annabi Musa yi alƙawari da su in za ku yi tsawon rai bayan su dan annabi Musa har annabi Isa ya zo to ku yi imani da shi ku taimake shi kamar yadda al'ummar annabi Isa yi alƙawari da su in Allah zai ba ku tsawon rai bayan sauke annabi Isa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to lalle ku yi imani da shi ku taimake shi wato al'ummomi na aka dauki alƙawari da su ba annabawan ba to menene bambanci tsakanin wancan zantan da wannan a hakikanin gaskiya umarnin da aka yi wa annabi ya shafi al'ummarsa illa ma dallar dalilu ya taksis sai abin da dalili zai nuna wannan khususiyya ne ina fata an fahimta dan haka ko da al'ummomin aka yi wa wannan alƙawalin to ta ina su al'ummomin suka ji wannan alƙawalin ta hanyar annabawan da aka turo musu sunan suka iya musu da wannan sako ina fata an fahimta abin da zai nuna maka cewa al'ummomin ake nufi da Allah ke famanta walla ba da zalika fa ulaika humul fasiqun zai iya wani annabi baya ballan sun har a ce fa ulaika hum fasiqun ne cikin fasikai wannan sai dai cikin mabiya annaba ne za a iya samun wannan wani da ke ya alƙawarin daga baya ya saba irin yadda yahudu suka yi alƙawarin suka saba kafin zuwan manzan Allah su da kansu kano min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru suna cewa ina ma a turo annabin karshen zamani dan mu haɗa karfi da karfe da shi mu haɗa gwiwa da shi mu yaki kafirai masu masu wasar gumaka amma lokacin da ya zo sai suka kafarce masa sai suka bijire masa ina ba ta an fahimta ma'ana dai alƙawari ne Allah ya yi da kowace al'umma cewa idan annabin da ya zo bayan ta ya zo to shi ke lallai su ba da gaskiya da shi ta yi riko da abin da ya zo da shi ba ta isa ba ta kira ta kaucewa shari'ar wannan annabin dan ita al'umma ce ta wani annabi da ya wuce da can da da da zarin ta yi dogon rai zuwa an sake turo na annabi to dole ta ji wannan al'umma ta ji wannan annabi ina fatan kun fahimta sai Allah ya أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله shin wani addini daban wanda ba na Allah ba ya buguna mutane suke lalube su ɗauka su riko da shi wata aqida daban ba wanda Allah ya saukar da littafi don ita ba ba wanda Allah ya turo da manzanni don ita ba mutane suke so aqidar gargajiya aqidar maguzanci ko yahudanci ko kiristanci wani addini daban ya da suke nema wa lahu aslama man fis samawati wal ard alhalin Allah shine wanda wanda dukke cikin sammai da wanda ke kasa ya miƙa wuya gare shi halittun da ke cikin sammai na mala'iku da halittun da ke kasa na bil adama da aljan gaba ɗayan su sun miƙa wuya ga Allah sun yarda shi kadai ne ilahu abin bauta da gaskiya bayan yarda su cewa shine al-khaliqur razik Almalikul malikul mudabbir shine mamallaki mai halitta kuma shine mai jujjuya al'amura kuma shine mai arzikawa sannan kuma shi ake bautawa shi kadai ba a bautawa wani tare da shi shine ma'anar walahu aslama man fis samawati wal ard wanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin kasai gaba ɗaya da Allah suka mika wuya an aukar han ko dai bisa da suna so sun yi da'a tare da ikhtiyari da zaɓin su aukar han ko kuma a bisa tilas dole su bi Allah wato bayan iri biyu ne a duniya akwai wanda suke bin Allah ala tilas ba dan sun so ba so ne kafare suna bin yadda Allah ya tsaro rayuwarsa ta gudana ba su ke sassa fice daga karkashin ikonsa ba lokacin da ya kaddara hudowar rana shi za ta ko da ba su so fitowar ta ba kuma in lokacin hudowar ta bai ba ko da sun so ba za su iya fito da ita ba ka suna karkashin gudanarwar Allah kenan lokacin da ya ce ruwan sama ya sauka zai sauka ko da ba sa son saukarsa kuma lokacin da suke buƙatar sauka Allah bai kaddara saukar ba da yadda suka iya dole su hakura ba su da wata kimiyya da za su kawwane girgije a sararin samaniya ya zubar da ruwa a inda suke so ubangiji ta'ala ne kadai wanda yake da ikon kawwane girgije yuzdi sahaban thumma yu'allifu bainahum thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بند في باب يجيكم هذا يجي جن جرجر يا سنة ثمانية يتنك تاشي يتولى شيء إن يسو يزبد الروا عدد الليتا كو غنغر يسو kuma amfani ruwan ya amfanar da adadin halittun da Allah ya ga dama kididdigar hakan duk yana cikin littafin sa kullum bi kitabin mubin a rubuce ke a wurin subhanahu wataala to kaga gudanar wannan dare ya zo rana ta zo gobarar daji ta zo ta farwa amerikawa a jihar california ta haɗiɗiye gonaki na alkama da masara da menene ba yadda suka iya ga gan sama suna watso chemicals daga sama dan a kashe wutar wutar taki haka Allah ya tsaro sai ta haɗiɗe yadda Allah ya tsara ta haɗiɗe abinda duk za ta kimiyya ta duk yi ba technology technology ta faɗi babu wata kimiyya ba fasaha sau'an au sharhun dole su yi zugun su wa sarautar Allah ido yan kwana kwana yan kashe gobara sun gaji jiragen sama sun gaji na kasan sun gaji waye ya gaji haka Allah ya tsaro ba da yadda suka iya saukan aukar hankali to kaga mummuni shi mika wayan sa bisa da zabi ya yadda da Allah ya bauta masa sai samu lada kafiri kuma ya ya mika wayan dan an fi karfin shi ba dan ya zaba ba dole ne ga dace mai in ko ta ki ta matsa saboda haka ya mika waya dole bai yadda iya ko babu lada kaga lalle ikon Allah ba karamin iko bane walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'il yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'il sujadan lillahi wa hum dasirun kowane irin halitta inuwarsa tana durkusawa ta yi wa Allah sujada ko mai inuwar ya so ko bai so ba taw'an aw karhan yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'il sujadan lillahi wa hum dasirun walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma dabba wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun zuwa gare za a maishe ku ku mutane dan muku hisabi Allah قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبنك جيسي قل كسي آمنا بالله مو مسلمين من إيمان دا وما أنزل علينا هو من إيمان دا بنا أتسوكر من القرآن وما أنزل على إبراهيم من إيمان دا صوف إبراهيم أبن أن لا يسكر وأن إبراهيم نواحي وإسماعيل da abin da Allah ya saukar wa annabi Isma'il wa Ishaq da abin da Allah ya saukar wa annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub wal asbat da jikokin gidan Yaqub annabawan cikin su abin da duk aka saukar musu mun yi imani da su. wa ma utiya Musa wa Isa mun yi imani da abin da aka baiwa annabi Musa da wanda aka baiwa annabi Isa wan nabiyuna min rabbihim mun yi imani da abin da aka baiwa dukkan annabawa daga wajen ubangiji kaga lafazin annabiyun wato sai zanto kamar an yi ijmali ne ba da tafsir an ambaci annabi ibrahim annabi isma'il annabi isa annabi yaqub annabi musa annabi isa sai a madadin haka kawai sai aka jimla ce wannan biyuna da ma ko abinda aka bai kowane annabi ma ina fata an fahimta min rabbihim daga wajen ubangijin su kowane annabi da yazo da wahayi daga wajen ubangiji mu musulmi mun yi imanin shi shi annabi ne la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe ɗaya daga cikin su ba ma zabe mu ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba wannan ke nuna kamala da cika na aqidar musulunci game da annabawa duk wata aqida game da annabawa in ba aqidar musulunci ba ko dai ka samu gurbatacciya ce ko kuma nakasasshiya ce gurbatacciya wanda masu ba da annabawa ba ko waɗanda suka ɗauka akwai annabawa amma annabawa ba wahayi ake musu ba su dai mutane ne masu wayo kamar da falasifa suka ɗauka ko kuma sun yarda da annabawa amma ba duka ba kamar yahudu sun yarda da annabawa amma banda annabi isa banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kirista akwai yadda da annabawa a cikin kundin su amma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga akida ce na kasashiya sai zan ko akidar mu ce cikakkiya kamala kowane annabi mun yadda da shi kowane littafi da annabi ya zo mun yadda da shi mun yadda da at-taura mun yadda da linjila mun yadda da annabi Musa mun yadda da annabi Isa kaga akwai kamala cikin akidar mu amma su ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su yadda da alqur'ani ba yanzu ko da wannan kadai aka rike su wane ne wanda suke so a zauna lafiya go da su mu da muka ce mun yadda da nasu annabi da nasu littafin ko su da suka ce ba yadda da namu annabi ba ba yadda da namu littafin ba kaga anan ko da anan kawai aka tsaya ma'ana yanzu ka dauka cewa an turo annabawa ne guda goma sai ka dauki tara kai imanin su ka kyale da goma sai wani zo ya rike goma gaba daya cikin har wanda kai imani da shi kenan kuma ya tsara wani abu kai sai ya zama abokin faɗan ka ko dan adawar kai inda kana da hankali in ka yi dogon tunani shi bakin ka yake ba annabin ka yarda da shi littafin ka yarda da shi to me yana rikici a ciki abinda bai yarda da shi ba abinda ka gurbata cikin littafin ka ka sassanya son zuciya ne bai yarda da shi ba amma wahayi zallan zallansa ba garwaye ya yarda da shi ina fata an fahimta shi yasa inda a ce Allah ya yi tanadin aljanna kamar yadda wani malami ya faɗa yace inda Allah ya yi tanadin aljanna kadai dan yahudu to musulmi ma za su shiga tunda musulmai sun yarda da annabi Musa kuma sai yarda da Taurat ha kuma inda a ce aljanna an yi tanadin ta ne kadai dan kirista musulmai ma za su yi da dan musulmai sun yi da injila kuma sun yi da annabi isa amma in Allah ya yi tanadin aljanna dan musulmai to da yahudu da kirista su ba su shiga ba dan annahum ma amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wala amanu bil kitabi allazi unzila alaihi ba su yi imani da manzon Allah ba ba su yi ba da littafin da aka saukar masa kaga namu ya fuska aqidar ta ta fadi ubangiji ce la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma zargabe cikin waɗansu daga manzannin Allah ko waɗanne mun yarda da su aqidar mu ta musulmai kenan da Allah ya koya mana wa nahnu lahu muslimun kuma mu muna miƙa wuya ga Allah muna masu yin bauta gare shi kadai wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan dukkan wanda ya riki wannan musulunci a matsayin addini abinda ba musulunci ba a matsayin addini fa lan yuqbal min ba za a karba ba a wajensa musulunci shine addinin da dukkan annabawa suka zo don shi shine addinin da dukkan littattafai suka zo suka karfafa ba wani annabi da ya zo da yahudanci ko kiristanci dukkan annaba da musulunci suka zo ga abin da muka karanta shekaran jiya nan hawariyai da suka yi imani da annabi isa lokacin da annabi isa ce man ansari ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa shahad bi anna muslimun kace da mu musulmi ne annabi isa kuma ya karba addinin su haka kace da mu musulmi ne haka suka ce ma'ana kowane annabi da addinin musulunci ne da haka duk wanda ya rike wani addini daban ba musulunci ba fallan ya kubala min wato ba za a karba ba daga hannun shi ba za a karba ba ko a ba lada wa huwa fil akhirati min al-kafirin kuma lalle a ranar lahira yana cikin hasararru sai Allah كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إمام النسائي يروي في حديثه إذا عبد الله بن عباس الله تعالى يدعى غريش wani mutum ne yana kiristanci sun zo shiga addinin musulunci bayan yan kwanaki kaɗan kuma sai ya ridda kuma sai ya gudu ya je koma garinsu na kirista ya ci gaba da zama bayan ya koma kuma sai nadama ta kama shi cewa abin da ya bai kyauta ba sai je na sha'awar addinin musulunci sai ya aiko jakada wajen manzon Allah cewa a faɗa manzon Allah cewa ni din nan da nazo na musulunta na yarda na gudu a yanzu fa ina sha'awar in shiga musulunci idan na tuba yanzu na shigo musulunci kuma za a sake karɓa ta ko kuma shikenan na ɓata gari na ba za a sake karɓa ta ba sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi shi yasa na kyale ya karanta su gaba ɗaya har zuwa ƙarshe Allah sai kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim ta yaya Allah zai fiye yadda mutanen da suka kafarta bayan imaninsu haka kawai sun yi imani sai suka kafarce wa shahidu anna rasul haqqun ta yaya Allah zai fiye da mutanen su da suka kafarce bayan sun shaida cewa manzon Allah gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji sun zo musu akan hakan wallahu la yahdi al adh-dhalimin ubangiji fa baya fiye da mutanen da suke azzalimai ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ulaika irin waɗancan fa jazaohum sakamakon su anna alaihim la'natullah la'antar Allah da tsine wasu za ta hau kansu wal mala'ikati da la'antar mala'iku wan nasi da la'antar masu la'anta cikin mutane ajma'ina gaba daya duk za ta hau kansu khalidina fiha suna masu dawwama cikin ita la'anta din la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta azaba a kansu ba wala hum ba za a yi musu jinkirin azaba ba illa allazina tabu min ba'd zalika sai fa waɗanda suka sake tuba bayan haka ma'ana in suka sake tuba bayan wancan riddar da suka yi wa aslahu kuma suka gyara ayyukan su fa inna allaha ghafurur rahim ubangiji ala mai gafara ne mai jin ne to kaga akwai wanda suke ba da fatan cewa idan kana laifi sai ka tuba kuma bayan ka tuba sai ka sake koma laifin wai daga bayan ka tuba ba za ka karba ba kaddara mutum ya tuba ya koma ya tuba ya koma har sau ɗari in dai a tuba da ya ta karshe ta ɗari bai sake komawa ba ta zama tuba tabbatacciya to ya fi da karkashin fadin wannan ayar illal ladina tabu min da zalika zalika nan sai zanto dukkan rijin da ka taɓa yi a baya dukkan kome da ka taɓa yi ba kome na aure ba kome na gaso ba daga laifi ka sake komawa sai zanto an jafe maka shi a nan gurin illal ladina tabu min da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim amma dai wannan baya nuna ko mutum ya yi wasa da tuba ɗin ya tuba ya koma ya tuba ya koma dan ba da tabbacin kila yana komawa kuma kafin ya sake dawowa sai Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga hadari ya shiga cikin amma idan ya tabbata a aikace mutum ya tuba sai kuma ya sake ridda sai dawo zai shiga musulunci sai aka ce ai da matan ya taɓa zuwa ya shiga kar ka ce a to ba za mu karɓa ba sai ya karɓa mai yawa a yanzu ɗin ya karɓi musuluncin da kyau ya ci gaba da yi mai yawa a yanzu ɗin tuba ɗin ta zanto tabbatacciya mai yawa da ba a gargaɗe shi ba mai yawa da bai samu ilimi ba mai yawa da bai samu faɗakarwa ba abin da za ka yi kokarin ka nuna masa falalar da ke cikin tuba da hadarin da ke cikin mutum ya da baya baya ya tuba ina ba ta fahimta to kaga dokokin Allah akwai sauki a kansu inda duk wanda ya laifi ya tuba daga laifi in ya koma laifin a ce kuma daga baya ko ya dawo ba za a karɓi laifin sa to kaga ai mutane da dama za su samu kansu cikin matsatsi amma addinin musulunci ba matsatsi da musgunawa ko takurawa a cikin sa wa madza ala alaikum fid dini min haradin millata abikum ibrahim shine Allah sai illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu sai ko wadanda suka tuba bayan haka suka kuma gyara ayyukan su fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne sai Allah ce innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud ضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا بعد إيمانهم lalle waɗanda suka kafarta bayan imanin su sun mazdado kufran sannan sai suka ƙara kafirci doriya akan na daɗin lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tuban su ba wa ulaika hum dallun kuma irin waɗannan su ne batattu innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka kafarta wa matu wa hum kufaru kuma suka mutu suna kafirai ɗin da su tuba ba falan yuqbala min ahadihim bil ardi zahaban ba za a karba ba daga wajen ɗaya daga cikin su milkul ardi ko da zai bayar da abin da yake cikin kasa zahaban na zinariya tamyizi kenan ko wala wusta da bihi ko da mutum ya nemi fansan kasa da shi a ce mutum yana da dukiyar da take cikin kasa ya bayar dan a fanshe shi gobe kiyama kare shi ga wuta to ko da zai bayar din ba za a karba ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari za a zo da mutumin da yake kafiri ubangiji ta'ala ya ce da shi inda a ce zan cika maka kasan nan da zinariya da azurfa ko da zinariya sannan kuma in ce ba zan tsamar da kai daga wuta ba har sai ka bayar da ita sannan ka fushi kanka zaka bayar dan adam abu zai ce eh zan bayar duk da san dukiya da dan adam yake da shi amma zai ce zan bayar sai ubangiji ya ce na nemi abin da yake mai sauki bai kai haka girma ba a wurinka amma kake na nemi karkai shirka amma da kai shirka dan haka yau ba za a karɓi fansa daga wajenka ba shi ne layyuk wala na hadin min lawla zahaban cikin kasa na zinari inda ɗaya daga cikin zai bayar ba za a karba ba wala wasta da bi ko da ya nemi fansan kansa da shi Allah ta ulaika lahum azabun alim irin waɗannan suna da azaba mai radadi wa ma lahum min nasirin ba su da wani wanda zai taimake su a gobe kiyama wato ba wanda zai taimakawa mutumin da ya zo duniya ya zo duniya har ya tafi ba tare da ya shiga musulunci ba Allah ya tsare mu ayoyin nan guda biyu suna da alaka da juna amma dai ta farko ma'anar ta ta dan firgita suwa dan ubangiji yace innal ladzina kafaru ba'da imanihim wadanda suka ta bayan imanin su sun mazdado kufaran suka ƙara kuma wani kafircin lan tuqbala tawbatuhum ba za a taba karɓar tubar su mun ko san ka'ida ta alqur'ani Allah ya yace zai karɓi tuba wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma yaf'alun ko wa ya'lamu ma taf'alun kamar da yake wata kira'a wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin waɗannan ayoyin na nuna duk wanda ya tuba za a karba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi wa taba waɗannan nasosi abinda suke nuna wanda duk ya tuba za a ba ma kamar ayat da ke cikin suratul zumar ya ku bayi waɗanda suka ketarewa kawunan su iyaka la taqnatu min rahmatillah kar ku dace tsammani daga rahmar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba ko ana aka tsaya kowane zunubi ya shiga ciki domin alif da lam din ce ko jinsiyya ce ta tafi kowane irin wato zunubi da mutum yayi ana gafartawa sai Allah ce jami'an duka kaga karfafa magana ce sai kawo jumla ta'liliya innahu huwal ghafurur rahim dan shine al-ghafur kuma shine ar-rahim sannan in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kaga lafazin ma ismul mawsul ne wanda siga ne daga cikin sayyidul umum duk abin da ya wuce a baya a tarihin rayuwarsu inda sun tuba za a gafarta musu anan sai ce falan lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun ba za ta fito musu ba sai za ta rikitar tafsirar ba to sai malamai suka yi maganganu da yawa akan ta wajen tantance ma'anarta amma dai mafi fitowar ma'anonin su ne guda biyu da haka akan su kawai za mu ma'ana ta farko suka ce wannan aya tana magana ne akan waɗanda suka tuba tubar da lokaci ya ƙure ai mun karanta ce karan jiya a matsayin istishhadi walaysa tawbatul ladina ya'muruna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut mutanen da basu tuba sai lokacin da mutuwa ta zo to ga irin nan sune lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun ba za ka kutuban su ba falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basana sunnat Allah allati kad khalat fi ibadi wa khasara hunalika al-kafirun wato ba za imani ba zai musu amfani ba in ba su yi imani ba sai lokacin da mutuwa ta zo duk mutumin da ya kai gargara har an fara zalure a cikinsa ko ya to ba za a karba ba duk mutumin da ya bari har sai da rana ta hudu ta yamma ta je ta fada a gabas to a lokacin ko mutum ya to ba a karba yau ma ya ce ba zuwa ayatul rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadan min qabla aw kasbat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun mutumin da duk ya latti a rana ta hudo ta yamma sannan yake tubtul ana ba za a karba ba to irin wannan su aya take nufi tana nufin wanda suka bari lokaci ya kure musu amma duk wanda ya tuba da sauran lokaci shine mutuwa ba ta riga ta zo musu ba ya tubu tun kafin rana ta fara hudowa ta yamma to wannan za a karɓi tubansa wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu waɗanda suka ce lam tuqbala tawbatuhum ba wai tuba din ake magana ba imani ne Allah ba zai ba su tawfiqin yi ba daidai da waɗanda Allah ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim an fahimta ko da kuma innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ده هكذا idan mutum ya tuba da rabuwar lokaci za a karba amma duk wanda ya tuba lokaci ya kware masa to ba za a karba ba manzo Allah ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tubar bawa matukar da kai gargara ba sai kuma Allah ce lan tanamul birra حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل التأويل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وبنجد لن تنالوا البر ba za ku taɓa dacewa ba da abin da ake kira albir lafazin albir ismun am li jami'i wujuhil khair wato suna ne gaban mai na dukkan wani aiki na alkhairi ciyar da dukiya ne ziyara mara lafiya ne taimakon gajiyayyu ne kowane irin aiki na alkhairi lafazin albir ya tafi. shi lantana albir ba za ku taɓa dacewa ba wajen yin aiki na albir cikakkensa hatta tun fi komin ma tuhibbun har sai kun ciyar daga irin abin da kuke so abinda kana son shi sai ka dauka ka baya wannan da shi ne ake samun albir ba abinda kai ma baka so ba ba rigar da kai ma ta tsohu ba ta koɗi a abinda kake da sha'awar sa lokacin kai ma za ka dauka ka baya wa ma tunfiqu min shay'in abinda duk kuka siyar kowane iri ne ko na menene fa inna Allah bihi alim ubangiji ta Allah yana sanar da shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da Abu Talha al-Ansari ya ji wannan aya ta sauka yace ba za mu ciyar ba sai mun ba za mu samu albirru ba sai mun ciyar da abinda muke so yace to ai ne ko a cikin dukkan dukiyata me yafi daraja me yafi tsada ai ba abin da yafi daraja yafi tsada sama da tafkekiyar gona ta da ake kira biruha wata gona ce a Madina tana daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam opposite da masallacin Annabi ga kayan marmari a ciki ga kaza ga kaza a ciki tana da ruwa da dada wani lokacin ma annabi na shiga ciki dai ya sha ruwanta ya dan huta haka a cikin ta yace duk cikin dukiya ta ita na kaso sama da komai sai ce manzon Allah ga tanan na danka a hannunka kai kasafin ta ga waɗanda Allah ya ba su dan an ce lan tanaru lillahi hatta min masu tuhibbun ba za ku dace da albiru ba sai kun tsarda abin da kuke so shi kuma abin da yake so ke ka san lalle sahabbai mazajen fama ne kun suka babu wannan karfin imani kenan zirwa fil imani wa taqwa kenan kololuwar imani da taqwa da tsoron Allah da san aljanna kenan da suka yi tunanin aljanna sai sai ga a ce wata amarya ce da sadakin ke na tsada ko ba haka ba dukkan amaryar da sadakin ta ke tsada ai kaga lalle sadakin kar mutum ya idan ya lowar bayarwa ba zai same ka ba kenan saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya maka albarka bakhil malu rabih bakhil malu rabih da Allah wannan dukiya mai riba kenan dukiya mai riba kenan sai ce amma kana da yan uwa dangi santa yace eh sai je ka kasafta musu sai ka samu lada biyu ga ladan sadaka ga ladan sadaka zumunci وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ألا في كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل دكا وندين أبنتي أداء على اللي بنو إسرائيل ذرية جدن يعقوب يهود النصارى دكا وندين أبنتي دا على اللي أكلسو إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كيف أبن شيء إسرائيل النبي يعقوب يا هرم تاوى كان شيء من قبل أن تنزل التوراة وأن تنكر في سوكر التوراة قل كثير سوف أتوب بالتوراة ku kawo at-taura din mana karanta da ni fatluha in kuntum sadiqin ku karanta ta inda gaske kuke yi abinda wannan aya take nunawa dukkan dangin abinci da Allah ya yalwata wa yahudu ya yalwata wa krista su ne bani isra'il din musamman kuma yahudawa Allah ya yalwata musu su ci duk abin da suke so abu ɗaya ne da yake haramu akan su a tarihi wannan abin da yake haramu akan su shine naman raƙumi da nona shi annabi yaqub alaihi salam babu abin da yake sha'awa a duniya irin naman raƙumi da nonon raƙumi to sai Allah ya dora masa wata cuta sai ya bakance tsakanin su da ubangiji sai in dai har na tashi lafiya daga cutar nan to zan haramta a kaina naman raƙumi da kuma nonon raƙumi wato yayi haka dan ya nuna gujewa abin da yafi kauna a duniya dan neman yarda Allah abin da yafi kauna naman raƙumi da nonon sa to bari ya haramtawa kansa shi dan neman yardar Allah to da ya haramta a kansa shi sai zanto wannan abin ya zama haramun ne a zuriyar gidansa banu isra'ila gaba daya a sai kenan ababen da Allah ya halatta wa banu isra'ilawa da waɗanda ya haramta musu wanne suka fi yawa a da tsakanin wanda ya halatta da wanda ya haramta ko suka babu wanda ya halatta ya fi yawa domin komai ma halal ne sai ne illa ma harama Isra'ila wa rasul amma daga baya sai aka zo aka yi ta haramta musu waɗansu abubuwa saboda me fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an abubuwa saboda me fa bi zulmin riba wa qad nuhu saboda sai ubangiji ta Allah ya haramta musu abubuwa ya haramta musu kaza ya haramta musu kaza wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zukur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم haramta musu waɗannan ababen saboda zalunci su ne amma da duk halal ne a kansu wannan Allah yana faɗa musu haka dan ya tunatar da su da can suna cikin yalwa amma su suka dawo suka samu kansu cikin kunci inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim قل فاتوا بالتوراة فاتروها إن كنتم صادقين فكاو التوراة كرنتا أغني إن هدر سكتي جلة فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين التي فمن على الله الكذب من بعد ذلك dukkan wanda yake kirkar ya dingina ma Allah bayan wannan bayani da Allah yi na cewa da dangin halal suna da yawa a cikin banu Isra'ilawa kafin su yi laifi a haramta musu su duk wanda ya kuma zai dingina ma Allah labarin da ba haka ba min ba da zalika fa ulaika hum zalimun to irin waɗannan sune azzalimai Allah ce kul ka ce sadaka Allah ubangiji ta Allah yayi gaskiya cikin labarin nan da ya bayar ko da yahudu sun ki ko sun so fattabi'u millata ibrahim hanifa ya ku musulmai ku bi addinin annabi ibrahim halin kasancewa su mikakken addinin da babu tarkata a cikin sa wa ma kana min al-musrikin da sai annabi ibrahim alaihi salam bai zanto cikin mushrikai ba sai Allah إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وبنجد إن أول بيت وضع للناس سندي farkon ɗaki da aka ajiye shi domin mutane su yi ibada a cikinsa lallazi bi bakka shine wanda yake cikin garin makka wato ko ka ce makka ko ka ce bakka duk sunan makka ne waɗansu malaman suka ce asalin asalin sa din mimun sai aka yi ibdalin ta koma ba waɗansu kuma suka ce a'a bakka daidai gurbin da ɗakin ka'aba ɗin yake makka kewayen garin gaba ɗaya kenan lallazi bi bakkata farkon ɗaki a ban ƙasa shine wanda yake wurin da ake kira bakka tsakiyar garin makka daidai da ɗakin ka'aba an gane ko mubarakan ɗaki ne mai albarka wa hudan lil alamin sannan shirya ne ga mutane na daga cikin albarkar ɗakin ka'aba wanda ya je wurin ya yi sallah ɗaya ta farilla daidai take da sallah dubu ɗari a wani wurin da ba nan ba kaga albarka kenan ta wuri an fahimta ko wa hudan lil alamin kuma shiriya ce ga mutane fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim fihi a cikin wannan ɗaki na ka'aba ko a cikin wannan hurumi na makka ayatun bayyinatun akwai ayoyi bayyanannu daga cikin su akwai makamu ibrahim wurin da annabi ibrahim alaihi salam ya taka lokacin da yake sabunta ginin dakin ka'aba wato lokacin da yayi tsawon katangar da yafi karfin yadda zai iya daukan block ya dora sai ya samu wani dutse sai yake taka shi saboda mu'jiza ta annabawa sai da ya kasance sa ya bayyana akan takun irin yadda ka zai bayyana idan ka taka kasa bayan an yi ruwan sama kaga wannan ayat ayatun bayyinatun kenan Makamu ibrahim badal ne na ayatun bayyana. wa man dakhalahu wanda duk ya shige shi shi ne kenan shi ɗakin ka'aba ko kuma shi alharam kewayen makka ko ba ko shakka ba abinda ake nufi alharam kewayen makka ba wai ɗakin ka'aba ba dukkan wanda ya shiga kewayen hurumin makka kana aminan ya kasance amintacce me ake nufi da ya kasance amintacce wannan jumla ce khabariya lakin ma'ana hal insha domin labari ya duru bayna sirki wal kadhib amma al insha kuwa wato umarni ne Allah madaukakin sarki abin nufi dai bambanci tsakanin alkhabar da al'insha idan ka bada labari ko dai ya zanto ƙarya ko zanto gaskiya idan muka ɗauki wannan aya a zahirinta a matsayin labari duk wanda ya shiga hurumin makka ya zama amintacce abin nufi ya zama amintacce ba za a sace dukiyarsa ba ba za a zubar da jininsa ba ba za a taka shi ba mota ba za ta kaɗe shi ba ba wani abin cuta da zai same shi haka ayar take nufi da mun ga wani ya je maka an taka shi mun ga wani ya je maka an yi masa yanka aljihu mun ga <laughs> ko ba haka ba an samu waɗansu yan tafi zai shiga dakin kaba din a 1981 ne ko suwaye su haiman lokacin fitinar su suka shiga suka hana mutane sallah aka yi menene wanda aka yi shekaru kuma 20 da suka wuce ba ko na wanka haka ashe idan mun dauki cewa mun da kalahu kana amina labari ne Allah ya bayar wannan iya zuwa ce mana to ai labarin da ya bari ya zama ba ce ba dan gashi ya ce duk wanda ya shiga zama amintacce ko mun ga wadansu sun shiga ba su zama amintacce ba qur'ani bai tabbatar da gaskiya ba kenan yana da kyau ku fahimci wannan gabar da wannan iya bujuro maka ita ka zazzare ido kala sai da ko ba haka ba to amma idan ka ce khabar ne lakin ma'anahu insha abinda aya take nufi wa man dakhalahu wajaba alaikum an tu'minu wanda duk ya shiga wannan hurumi na makka ya zama wajibi akan ku ko musulmi ko amintar da shi wajibi ne akan ku kar ku zubar da jinin sa kar ku dauki dukiyarsa kar ku yi masa yankan aljihu kar ku yi kar ku yi kar ku yi kar ku yi idan Allah ce kar ku yi masu imani sai suke ce eh mun yadda ba za mu yi ba masu raunin imani fa sai ke zai rinjaye su yi yin su ya karya ka'idar cewa kar ku yi ba labari bane wannan sadaka ce kariya ne insha'i ne ina ba da ku fahimta to idan ka fassara wannan ma'anar shi kenan sai ka ce duk rudin da ya faru a makka wani yayi kaza an wa wani aljihu bai ci karo da abin Allah ya haramta ne mutane kuma sun kangare sun yi ah wani Allah ba ya ci karo kafirci ba dan suka yi ba ya ci karo shi giya ba dan suka sha wannan sai kawo cikas game da shi ubangiji bai kawo cikas game da shi ba ya kawo cikas game da wanda suka saba umarnin sa dan zai musu hukuma ranar tashin kiyama shine man da kalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baiti ko hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha walillahi ala nas Allah ya wajabta akan mutane hijjul baiti ziyaran dakin sa Ka'aba dakin sa dake Makka ko hajjul baiti ziyaran ziyara a wata sifa sananniya dan sauke wajibi na aikin haji ko dan sauke wajibi ko sunna na aikin umara Allah ya wajabta sai ce alan nasi akan dukkan mutane inda ayar ta tsaya anan ya je aikin haji dole ko da bashi ko da tafiya a ƙasa ko da jan gindi ko ma me amma sai Allah ya ce man safa ilayhi sabila sai zan to man din nan badal ne na anna mutanen da kaji an ce kalma ce mai faɗi an takaice maka adadin yanzu man safa ilayhi sabila wanda ya sami ikon zuwa wanda ko bai sami iko fito wannan wajibin baya kansa kenan to menene iko wajen zuwa aikin haji iko dangane da zuwa aikin haji na farko ya kasance kana da koshin lafiya da za ka iya zuwa ka yi tsawafi ka yi sa'ayi lami lafiya na biyu ya zanto kana da guzurin da zai kai ka yi dawo da kai ba tare da ka yi bara akan hanya ba na uku ya zanto cewa hanyar da za ka bi amintacciyar hanya sai babu fada babu rikici idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan baka da istita'a duk mai karfin jikin da baya da kuɗin da zai sai kujera aikin hajji ya faɗa kansa gashi da karfin jiki in so ake ai dawafi su ɗari ma zai iya yi to amma ko baya da kuɗin da zai sai kujera ya tafi aikin hajji saboda haka aikin hajji ya faɗa kansa duk mutumin da yake da kuɗin da zai sai kujera amma baya da karfin da zai tawafi saboda rashin lafiya saboda kaza saboda kaza to kaga wannan ya faɗi a kansa sai dai ya tura da kuɗinsa wani ya yi a madadinsa haka duk mutumin da yake da iko ga kuɗi ga iko amma hanyar da zai bi guda ɗaya ce kuma ana faɗa tsakanin wata kabila da wata da wata ƙasa da wata ƙasa ya ce zai keta ta hanyar akwai haɗari jirgin sama ya bi ta sararin samaniyar inda ake faɗa dan akwai haɗari kira waɗansu sa'a iya harbo shi in mun daga daɗi ba abin da ya musu zafi to anan aikin hajji ya faɗa akan ku har sai an sasunta tsakanin masu fada in ba ku da wata hanya sai nan in ba kula da wata hanya sai ku kewaye ku bi duk tsawonta ashe wannan shine istita'a walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara ma'ana wanda ya samu guzurin ya je sai ya ki zuwa yace Allah bai kira ni ba shine wa man kafara ya zama fasara da Hausa wanda ya kafirce kausa sa harshe ma'ana ga dukkan wanda ya samu aikin hajji ikon ya je aikin hajji yake zuwa ma'ana munin abin ya kai a sa masa suna kafirci laifi ne mai girman da ya kai a rada masa sunan kafirci wa man kafara dukkan wanda ya kafirce fa inna allaha da yawa daga cikin malamai na sallah suka ce irin wannan nusus waɗanda aka kawo su dan wa'idi kar kai dogon bayani ka fassara sa haka tafi sun fi tsoratarwa amma in ka tsaya kana haka kana haka sai ba wani har riga tsoron su ya fita da haka ne wa man kafara don wanda ya kafirce fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin ubangiji ta ala mawdaci ne ga barin bayi ya wadata ga barin sa babu shi babu ina fata an fahimta kuma dan safaf ke cewa kana da halin zuwa aikin hajji baka je ba yace to idan ruwa na kila so kace ka mutu bai hude ko bara sare kana da aikin kudin da zaka je aikin hajji baka je ba ya zanyi da kai idan Allah ya kaddaro zaka mutu bai hude ko kirsa to kaga aiwa man kafara din kenan Allah ce kul ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati Allah wa an wallahu shahidun ala ma ta'malun kul kace da su ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab waɗanda aka bai mu littafi lima takfuruna bi ayati Allah dan me kuke cewa ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah fa zai ba da shaida kan abin da kuke aikatawa kul kace da su ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah dan me kuke kautarwa daga tafarkin Allah kuke kautar da man amana wanda ya imani sai ku nemi ku bautar da shi ku mayar da shi baya mutum ya yi imani kuna son ku mayar da shi baya tabgona ha wajen kuna son hanyar Allah ta zanto a karkace wa antum shuhada kuma ku da kanku kuna shaida kan cewa abin da kuke kuskure ne laifi ne kuma Allah bai ghafilan amma ta'malun Allah bai gafala ba dangane da abin da kuke yi yana sane da abin da kuke aikatawa sai aya ta karshe da zamu tsaya kanta ya ayyuhal ladina amanu in tusi'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إذا كك wani bangare na ahlul kitab waɗanda aka bai littafi yaruddukum ba'da imanikum kafirin za su mayar da ku bayan imanin ku kafirai in dai kuka ce za ku biye musu cikin duk abin da za su tsara muku cikin abin da duk za su kawo muku to za su sai sun sa kun yarda a yau ko abin da duniyar musulunci take ciki biyayya da muka yi musu cikin tsare-tsaren mulkin mu biyayya da muka yi musu cikin tsare-tsaren tattalin arzikin mu ko tsarin bayar da ilimin mu ko tsarin siyasar mu ya taimaka kwarai mu samu kanmu cikin nesa da tafarkin Allah nesa da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kaida ce da Allah bayar in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab in kun bi waɗanda aka zama littafi yarzukum ba da imani kun kafirin za su mai da ku kafirai bayan ku dafa da imani sai sa ku bijire mu ubangiji yanzu ba mu da tsari na tattalin arzikin kasa wanda yake tafiya akan tsari na addinin musulunci aka zama ata'an bayarwa da karba sawa'un bayar da bashi sawa'un cinikayya sawa'un kwangila sawa'un gudanar da gwamnati sawa'un gudanar da kamfanoni dan muna bin tsari ne wanda yahudawa suka tsaro mana bankunan mu suna bin tsari wanda yahudawa suka kawo mana mun kasa samun istiklaliya ta fuskar tattalin arzikin kasa siyasa ta tattalin arziki ba mu da yanci a kanta an ba mu mulkin kai shekara arba'in amma kuma har yanzu ba mu da wannan yancin kai din ta fuskar tattalin arzikin kasa ballantana kuma tsare-tsare da dokoki namu da ke gudanar da mu ne yau da gobe daidai da tsare tsare ilimi ba mu da namu na kanmu sai abin da suka tsaro mana sai abin da suka ce mana muna tafiya sakandare aji biyar firamare aji suka suka ce ku rushe wannan ku yi tsarin 6334 haka kawai sai aka bi su sawa'un yana da amfani ko baya da amfani muna tafiya muna da teachers college muna da waye aka ce a rushe wannan a yi kaza muna tafiya muna da kaza a rushe wannan muna tafiya maza daban mata daban a ɗakin ɗaukan karatu suka ce a cakuɗa wayewa ne ci gaba ne da a hargitsa ma'ana ba mu da yanci kenan mu ai sai mu ɗauki boko mu yadda za mu yi boko din amma mu kawo tsari wanda ya dace da addinin mu da tarbiyyar mu da al'adun mu na gargaru da muka gada iyaye da kakanni sai ya kasance bokon akai shi kuma tarbiyya akwai sa kuma tsoron Allah akwai shi amma ina amfanin bokon da ba tsoron Allah a ciki ina amfanin turanci zalla babu ta kawa. ai bai da amfani amma turancin da aka garwaya shi da kawa bokon da aka garwaya shi da tsoron Allah ilimin da aka garwaya shi tarbiyya da hali na gari wannan ne abin da yake wajibi akan mu gudanar kafu wannan in ma gwamnatin tarayya ta ki a matsayin ta na tarayya tun da kasar tana bin tsari na secularism babu wani dalili da jihohi namu masu rinjayen musulmi ba za su kawo tsare-tsare ba na tattalin arziki na bayar da ilimi na menene na zamantakewar jama'a wanda za su kawo tsarin Allah a ciki kaddara suna jin tsoro su sa masa suna tsarin Allah kar a ce sun ce shari'a su kawo tsarin su yi shiru kan su ce shari'a din amma ga tsarin Allah yana tafiya bashi tun daga bashin da za a ba manoma na galma har zuwa wanda za a ba tarakta babu ruwa a ciki bashi da za a ba ma'aikaci tun daga na keke har lawan da za a baka na mota har wanda za a baka na sayan gida babu ruwa a ciki su kawo wannan tsarin mana saboda tunda Allah ya halarta riba sai ce jin tausayin wato ainihin ma'aikata ne yasa muka zare riba suka yi shiru amma su a zuci tsakaninsu da Allah sun san cewa saboda Allah ce <laughs> yamhaqullahu riba wa yulbi sadaqat sun san wannan ne ina fata an fahimta wai dukkan mutumin da yake son ya kama fara tun ai da sun safa zai kama ta ha kuma dukkan mutumin da ya tsara tarko ai kaga sandan shi a ƙasa take ba a sama take ba dai idan ya daga sanda sama dabbar ba za ta zo ta shiga cikin tarkon ba to akwai wani lokaci da akwai buƙatar a yi wayo wajen gudanar da dokoki na Allah da dokoki da tsare-tsaren ubangiji kila idan ka fito kace shari'a musulunci sai a ce gashi nan dan terrorism ne ai dan usama ne wane ne wane ne wa sai Amerika ta hasko maka CNN ta hasko maka CIA ta turo FBI wace ce duk kowace tsiya sai ai rubutu akan mutum na fata an fahimta ai yake dan zamba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba matsoraci bane jarumin jarumai ne sallallahu alaihi wasallam jarumin jarumai ne amma in zai fita yaki sai ce gobe za mu fita ta gabas abin da yake nufi kuma yamma za a sai an fita gari ta gabas sai a zagayo sai a yi yamma din me hikimar a je yamma dan kar munafikai je su faɗa mutanen yamma ga manzon Allah nan tafi yanzu daga nan mai duguri idan kace gobe za mu fita ta gabas sai wani dauka a ba maza a sai je kai tsegumi kai ku ba nan wajen kai ba nan wajen kai yamma wajen dama turu shikenan ya je kai tsegumi kai kuma ka zaga ta bayan gari ka tafi yamma din sai bai kuma kaga yake dan zamban akwai dabara ali bin abi talib za a yi mubaraka tsakanin shi da kafin kafirin kaso ne aka ce a fito ɗaya nan ɗaya nan Ali bin Abi zara ta tukubin sai fito wancan kafirin ya taho Ali bin Abi ya kalle sai kato ne na anuna to amma tun da yake dan dan zamba ne sai kalle sai ana ma kharajtu li ubariz rajulain ni ba na fito bane da in yi fada da mutum biyu don me kuma tawo ko biyu sai kafirin nan ya dauka cikin sahun kafare wani ya biyo shi sai ya waiwaya dan ya ce koma Ali bin Abi Talib <laughs> kafin ya waiwayo kansa yana kasa to kai ma yanzu sai kai haka ko ba ka in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin idan kuka bi waɗanda suka aka bai wasu littafi waɗansu daga cikin su za su sa ku yi ridda ku bar addinin ku kuna kafirai wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah dan me za ku kafirce gashi ko ana karanta muku littafin Allah wa fiikum rasuluhu manzon Allah da cikin ku hadisan manzon Allah suna tare da ku ko baya tare da ku da ransa wa man ya'tasim billah dukkan wanda ya riko da Allah ya dogara da shi faqad hudiya ila siratal mustaqim hakika an shirye da shi ta farke madaidaici saboda haka idan gwamnatocin mu suka sa himma suka sa kwazo sai su yi aiki da hankali su yi aiki da dabara sai nemi shawarwari na malaman da suke tsoron Allah wanda suke son shari'a musulunci sai su kawo tsare-tsare a nemi yadda za a gudanar da al'amura waɗansu ababen a ciza waɗansu ababen a busa waɗansu ababen a bayyana ƙarara waɗansu ababen a ɗanyi yadda ya dace abinda nake nufi ba sai an fito an ce kaza ba idan ana ganin fitowa a ce kaza zai sa mayu su zura mana ido kamar su cinye mu wa in yakadu lazina kafaru la ka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa na innahu la majnun to sai mu bi abubuwa ta hanyar hikima ta hanyar basira ta hanyar hankali sai ga yadda manzon Allah ke gudanar da al'amuran su sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta Allah ya mana gaban katar abinda muka fada zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya fi mana Allah ya ce fa kadu ku dai ila sa'atul mustaqim wanda duk ya riko da Allah an shirye da shi ta farki madadaci Allah ya da mu ta farki madadaci